na da imani idan akwai hujja a daina ban kwana Jabir, lafiya za ka shigo min falo ba ko sallama? Masu mutunci ake wa sallama, baki macuci a zalima. Me kake nufi da irin wannan maganganun haka? Ya za ka shigo a cikin falo na kana zagi na? Ke! kin ni sanin duk abin da ya faru wallahi batula na yi da sanin sanin ki amma kada ki gida yanzu zan kawo ƙarshen wannan abin a cikin zuciyata sai dai zama wata shi. don allah jabir kai hakuri. me kake nufi da wannan bayanin naka wannan shi nake ne ki shirya barin duniya da ke da abin da kika haifa tabbas idan ka aikata haka duniya za ta zargi ka zargi mafi muni a rayuwarka sannan kuma da dukkan Allah ne me yasa ban za ka ji tsoron bakin duniya ba ba jari ke dala mutu wallahi batula da ina da ikon kashe ki sau dubu wallahi kina

kashe da su karfar da su ɗauki mataki da su ka yi haƙuri ka yi haƙuri kana da hujjar da za ka ɗauki mataki a kai ko menene saboda na ya riga ya cika sajan mu je da shi station ƙarasa da shi me ne za ku min wanda addini bai tana da kaina ba na yi kisan kai wa ainihin ba za ku kashe ni tuni daga nan ba kan za ku kai you are very stupid saja ba ina tabbatar maka da cewa wallahi ba zan gane ka ba ba za ka zuba da jinin matata da yata ka zauna lafiya sai inda ga fiye ƙarfi ba sai inda ga fiye ƙarfi ya rabu da shi za mu je station saboda Allah ba har har yanzu ba za ka tausasa zuciyar ka ka je ka hanyar hukuma ka da inda halin da dan uwan ka yake ciki ba gaskiya bana bukatar zuwa wannan wurin ko kaɗan. eh na sani ba za ka iya zuwa ba saboda ba ka son ka ga irin azabar da yake sha amma abin da yake ƙara bani mamaki shi yanayin yadda mutum ya aikata kisan kai da hannunsa sannan kuma ya amsa yayi kuma yake roƙon hukuma da ta yanke masa hukunci cikin gaggawa kaga ba wani abu ne yake damun shi ba ci rashin tsoron gaskiya ne Allah ya sauki anya ku baya shaye-shaye yana cin hayacinsa shi dai ba shaye-shaye yake ba kuma babu wani abu da ya same shi shari'ar mu ta yau ta biyu wato shari'a ce tsakanin Jabir Abdulkarim da kuma Buhari Abdulkarim inda shi Buhari Abdulkarim yake zargin Jabir Abdulkarim da kashe masa mata da ya da yake Uh, lauyoyi na bangarori guda biyu sun sami halitta ai mai girma mai shari'a sunana barista usman abdullahi tsoho mai wakiltar wanda ya kawo ƙara a tare da ni barista sa'ad mun gode ya nisha ah, sai lauyan da yake kare wanda ake ƙara shi ma ya samu halarta ba shi da lauya. A to menene korafin masu kara? Ya mai girma mai shari'a. A ranar shida ga watan Nuwamba 2012 da misalin karfe 11.30 da rabi na safe, Jage ya shiga gidan Buhari ya kashe masa matarsa da jaririyar yarinya wacce bata san komai ba ya mai girma ne. Ya kuma amince aikata laifin ya mai girma mai shari'a ba tare da ya musanta ba wannan ne ya sa buhari ya garzayo wannan kotu don ta nema masa haƙƙinsa da adalci irin nata ya mai girma mai shari'a ya mai girma mai shari'a ina neman kotu da ta bani dama in gabatar da shaida ta ta farko wannan abin ya fara a shine buhari abu kotu ta baka kotu tana neman buhari abdulkarim ya gabata gaban kotu malam buhari ina so ka yi wa kotu bayanin kanka da kuma alaƙarka da wanda ake zai sunana amma da abokai shi kuma wanda ake zargi ƙanya ne ba dai Ni da Jabir muna zama zama mutunci. ba fitina tsakanin da shi babu wani abu na tashin hankali ko rashin jituwa tsakanin shin ba ka ganin yana ta'ammali da wasu ƙwayoyi na shaye-shaye ko kuma wasu mugayen abokai sun taso wace ban taɓa sanin sa a matsayin mai shaye-shaye ba hasali ma ya tsani mai shaye-shaye maganar abokai ba zan iya yanke hukunci ba saboda na kasance mutum mai yawan aiki ko tarin aiki a kai na kamar saboda ka ba lalle ba ne in zauna kamar shi ko yaushe har in san in to amma duk da haka kotu za ta so ta ji yaya hirar ku ta ƙarshe ta kasance ba zan manta da kuma ƙarshe da biyu ina takaicin kasancewa ka da uwana ban dauke ka a bakin komai ba face wani mutum macuci azzalimi mai hujjaji a matsayina na yayanka kake gaya maka da a ce iyakacin zagin za ta tsaya da sai in ci ka gode wa Allah amma wallahi wallahi ba har sai na haifar maka da masiba da ba za ka taɓa manta da ita ba har abada kai jabi kuri ka fara shaye-shaye ne <laughs> za ka san ciwon na fara shaye-shaye sai na aikata maka abin da ba za ka taɓa manta da ni ba daga wani ranar sai da wurin shekara ɗaya wani arsa shi ɗaya sai ranar da na ci gidana na ta da shi an gawar iyali shin baka tunanin akwai wani abu na saɓani tsakaninsa da matarka da ya shiga tsakaninsu wanda zai iya fusata shi ban taɓa sanin wata matsala ya ka ji a ranka sanda ka zo kai arba da abin da ya maka na kasance cikin tashin hankali matsananci amma sai da gaskiya ban taɓa tunanin cewa hauka ce ta sa shi yin baka in tun yana ƙarfi ba san shi hauka kenan da ganganci ya yi maka wannan ya ci amsa ka ya mai girma mai shari'a kotu tana jin irin shaidar da bahari yake yi wa ɗan uwansa Jabir bisa abin da ake zargi da shi. Ya mai girma mai shari'a, ina nema kotu ta ba bani dama in ƙara gabatar da shaida ta ta biyu daga bakin jami'an tsaro daga DPO na noman salat. Kotu ta baka. Na gode ya mai girma mai shari'a. kotu tana neman ibrahim birniwa dpo na noman land DPO kotu za ta so ta ji cikakken sunanka da kuma alaƙarka da wannan kisa. Sunana Ibrahim Barama. Ni ne DPO masana. Masala. Na jagoranci wannan kesa. A lokacin da kuka je gidan Buhari, kotu za su so ta ji a wani yanayi kuka sami iyalinsa da kuma wanda ake zargi. Buhari ya ne mai jagorancin waje je gidansa. Yayin da muka je muka fara bincike, mun tarar da gawon matarsa da 'yarsa da kuma Jabir a gefe da makami a hannunsa da jini yana kuka kotu za ta so ta ga wannan makamin da aka yi wannan aikata shi idan mai girma shari'a ba zan gabata da ita kotu ta baka dama ko yes wannan ita ce shaida da gari sai kuma ikirari da kalamai marasa daɗi su fitowa da ƙarfinsa wanda ya nuna cewa shi ya aikata wannan laifi kuma baya zama dukkan wani hukunci da aka Mun gode da biyu, za ka iya koma ka girma mai shari'a da waɗannan tarin hujjoji na kawo dukkan ƙarshen wata hujja da zan ba wa kotu ya mai girma mai shari'a a madadin mai ƙara wato buhari abdulkadir muke neman kotu da adalcinta da ta nema masa haƙƙinsa a gurin jabir ya mai girma mai shari'a bisa zaluncin da ya cuɗanya shi da rashin imani ya mai girma mai shari'a na gode kotu tana yi ma magana ana tumaka amma baka ce komai ba ka yi shiru jabiru amma ka san cewa rashin magana ka zai iya jawo ma wani hukuncin da hukuncin da ake tumaka da shi barista ba shin ba da mahaukaci muke shari'a da shi ba ya mai girma mai shari'a yana da cikakken hankali a bisa rashin da'a da jabiru ya nuna kotu kotu ta daure jabiru sati biyu a gidan wakafi kafin a zuwa a cigaba da sauraron wannan shari'a bayan haka kotu ta ba da damar ai wa jabiru horo mai tsanani saboda rashin da'ar da ya nuna sannan a kai shi gurin jami'an lafiya domin su duba lafiyarsa kusan da akwai ta yan uwana Oh.

dama ɗan kwanakin nan ina yawan yin mafarkin jabir ina mafarkin ya kulle ka da igiya ni kuma ya biyo ni da wuka kinga ba kuma yi ke ma kirga kin san cewa mafarki ba gaskiya ba da Allah ki dina daga hankali ki kan wannan mafarki ba ni zan wuce suna gani da kamari a dama ko hauni Rayuwa da imani idan akwai hujja a daina ban Ni ba ruwana da shi me ake da shi. Allah na ba in ba ma akwai rabo tsakanina da shi ba an shi ba daidai da Ke dakata. Wannan labarin da na zo miki tabbas zai faranta miki rai. Ai ba irin wancan bane. Dakata dan Allah. Wallahi in ba dan ke bace in wani ne ya zo nan sai na zazzage shi wallahi. ƙarni zai canja ni wa ƙarnin akwai hujja launin fari ne ko koja na daina taku na ba sa ja da akwai rauni in zuci a na soyayya gaman jini soyayi tsanani zama da juna tarayya kammala yau tana da sani Ok, kai ya ina wankin motar ne sai na ga wata jarida kamar tana da nasaba da kuma wasa da lauyan masu gabatar da kara Kotuna buƙatar cin sakamakon binciken da gabatar idan kotu ta ba da dama zan gabatar da dr abbas a matsayin likitan da ya yi bincike kotu ta ba ka dama a matsala ne kotu za ta so ta ji ya sakamakon binciken ku ya kasance a kan jari. tabbas mun yi bincike kuma binciken ya tabbatar mana da cewa su ta ji duk da cewa akwai wasu jijiyoyi da ciwon bai taba ba waɗanda za su kusa masa da hankali. kana nufin da raguwar hankali ya samu taɓin hankali a yayin aikata wannan ta'asa wannan ita ce takardar binciken likitoci mun gode likita za ka iya tafiya gode ya kana da wata hujja da za a ga ko ta amince da kai ko ko a kayan da abin da sai ga wata da bincike ba ni da wasu ragowar hujjoji ya ga gidan mai shari'a sai dai ina neman kotu da ta dubi abubuwan da muka gabatar ce adalci a hukuncin da za ta yanke da adalci irin nata na gode ya ga gidan mai shari'a a bisa kundin tafiyar da harkokin shari'a na wannan ƙasa kotu ta kori wannan ƙara saboda ba za ta ci gaba sauraron shari'ar mahaukaci da mai hankali ba saboda yin haka kuskure ne ko kuma wuta ce. ƙarya ne yana shari'a wallahi na ke sanu ba wani hankali ke. ƙarya kake buhari kai ne su rashin lafiyar jami'a. bahija kin zo ki min sharri wace ce ke zai shigo kotu kina magana ba tare da an baki ba ya mai girma mai shari'a ina da kwan kotu da ta yafe min na shigo ba tare da an bani izini ba ina magana kotu ba za ta yafe ni ba har sai kin sanar da wace ce ke kuma da me ka zo Wahija, kar ki faɗa magana da ban a a cikinta. Kai ki jefa rayuwa ta cikin matsala. idan ka kara magana ko za ta yi ma hukuncin da ya wanda aka mara. Ya ranar imanin cewa zuwa na shi ne sillar wannan dukkan matsala da yake cikin wannan kotu ya mai imanin cewa buhari ya zama ji a gare ni a inda muka zama aure da muka shi wadda har muka sami ɗaya mace tsakanin shi buhari shine sigar taɓin hankalin da ke tare da jama'a. Kina sanar da abin da ke faɗa kuwa? Duk abin da na faɗa gaskiya ne. Ko me kake nema ne? Ina yin kullum mutane. zaki mun adalci da kin bani wallahi ba na san makara kada fa na fada a tes babu adalcin da ya wuce kai ka dakatar da kai ka cika tumbinka kafin ka je makaranta me yake barwa ne ka ji fa kun fara faɗa ne hmm? ka ji fa yaya tun da na tashi tun da sassafe ba a dafa min abin da zan ci ba sai da na tashi tafiya na ciwon tsaya ci abinci ka zau shi kenan sosai ma kuwa to shi yasa na gaya ma tun wuri ka kawo mana budurwarka mun yi da ka ga kawowa ni dai ban ce haka ba mu je in je ka ga fatinka a tare da ke san Allah ba zan koma ba kawai ni ki ni kina tafiya ta shi ke tun da ka rantse ba matsala in ya so kowa gidan na yau ba wanda zai yarda zan kwashe abincin don almajirai su kwasa. Haka dai kika ce amma gidan ka sa'a ba zai yi ba. Ta domin ba zai ci abinci ba shi kenan? kina ce kuma wani wuce ba kan ku da yake ni san jama'a ta ta je ka abinci a gidan na kama an ci an gama ni ina tashi hada nawa daban breakfast da kai da bebin naka dai duka yau sai dai ku yi haƙuri ba abinci Sadan kenan. shi kenan mutum ba za a yi masa abin da yake so ba sai abin da aka rama a cikin gida Allah shi kara kai aure mana gari ka taba jin mai aure yana gore kuma kan irin wannan a to ga ya mishi ana so cikin balbila ya zamto fari ba kullum yana rikidewa ba yana zama baki ok yanzu nan mata da miji kuma ɗin tare nan yana kuma kiyar ai ba wani haɗe kai bane gaskiya ta gaya maka kai zuciya kai aure kina rabu da shi saura kirs mu fara cewa yara su je wurin baba na shawo laiki <laughs> ai kowan ku ya gaya idan sun kina ba karfin zama da bishiwa na ba ta kuma ce na me kake nufi kenan kana nufin kenan mata ta ma ne take yi da ni Ka sanar a zulun bai ta faɗa ba. Kar ba ka samu matsa kambuna. Kambun ne kuma za ka murza. Kambun farin jini mana, ai aure za a ƙara. A ah, kai haba, kai ma ka san cewa ai daga nisa ita ba ƙarin wata. Gaya mishi dai. Ai wallahi gwanin kitan nan su na kan kan gane ki mata a wancan istarar su. Wallahi. Da ni kike nan can. Mm. Mm. Ban yana kishi. Ah, ba dole ta kishi ba. Ta kishin abin take so? ni ma ka da kishi a kanta ai ka sani wani abin da kika na ba ce takardun kamfanin sai hukumar na gwamnati kawo maka ai tuni na gama isa da kudi a ah, kamfanin idan har akwai yiwuwar abin da haka insha Allah za su to dama mu wani satin da so fara aiki wadda mu insha Allah za samu lafiya gaskiya an taɓa jima na san irin wannan wasa saboda gaskiya wannan ni ba wasa ba to wanda kai da abinka me ya za damu kanka don ta malaka tunda ka san cewa kan ba gaskiya ba eh Au, har kai za a bulla mun sharin ko? Me da shara ciki? Ai ne magana mishar ba. Kar fa ka manta kai da bakin ka kake gudewa kika ce mata shin wanda ƴan mata da ƴan mata ne ta zarewa na jiya ba kai ke faɗa ba kanka. Ki kuma dan na tambaye ta ai ba wani laifi ne. Duk zancen ma bai kai haka ba. Ni ba haka ba nake nufi. ka zo ka ɗan yanke sai yi kake da Allah mai magana mai muhimmanci. Kin ce haka mana sai da ke gama ya rufe na a gaban shi sannan za ki wani bana abu. Ni ban yarfa ka ba. Zancen bai kai da haka ba kai haƙuri in ya maka zarfi. Kai hawan haƙuri ma ke bashi? Da biza lallai. Kayi abin da kake so ita ke shi ba ba kashi. to an ma yana da an ma yana da abin da zan faɗa a kan kuma dole sai ka ban hakuri wannan ba wa dai kai faɗa muke au haka gace ƙwarai haka gace eh. to shi kenan ya yi ɗazun maganin nan da ka kira ni a waya muka da kai gaskiya ni ba zan yi daɗi ni ba zan yi la ta nan ka bullo kuma to dole ba ka hakuri ai ta hanyar arziki dole sai da shirin arziki ko kuwa ah, shi maganar tashi kenan da gaske ne hmm. to an faɗa miki muna wasa ne wani gwari ta bada magani an mutu ha na san ji shi kamar da gaske <laughs> batuna kenan shin ke kina tunanin cewa zan iya daina miki yabo na zahiri da na baɗili eh haka ne amma ke san cewa zuciyarta tana cike da shauƙin san zama da ke a matsayin abokiyar rayuwa ko? na san da zarar mun kasance da juna nake gane irin kulawa ta a gare ki hakan zai saki gane cewa na damu da ke sosai kuma na zama abokin rayuwarki insha Allah gobe kamar wannan lokacin muna tare da ki sai dai yana fatan ba za ki domin farin cikin da kike yi da zuwa na kuma idan haka ne ya tabbata zan tabbata miki da cewa kin zama ɗaya tilo a gare ni kuma ko da a ce na rasa ki ni da aure har abada Allah ya tabbatar da alkhairi da kuma kamun kai lafiya da abin da idan ka je ka tabbatar da cewa ka kammala abin da ya kai ka kana kammala kuma ka dawo ka ji ko Allah ne na zuwa zan na kammala Allah da zuwa nan ba zama zan yi ba to ni dai kar ka mance da sako na san ka da mantuwa wani sako ko kirarka ne to za ki baya yau kuma kai da iyalinka za a ji kan ina so ta gane cewa ni ma dan fara bani girma haka ne Okay, ya ni zan tafi amma ya magana karka da za ka ji alat shi ke da kai masaci bye bye direba yana eh, inda soyayyar da akwai hujja